daga makka koma wasu madina yau shekara arba'in, daidai da sha bakwai ga watan Septemba shekara ta da sha takwas. wannan shine kasan na sha shida daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imuhu littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin wata abulwahab alwasabi allah ka ƙara sama rayuwarsa albarka wannan malami ya rubuta wannan littafi jama'a don tunatar da mu ƙabari kwanciyar ƙabari bala'i da masifar da allah ke jarraba wasu da ita a cikin ƙabari. da kuma ni'ima da alkhairai daban-daban da Allah ke ma wasu a cikin kaburbukansu mana cikin watan fasali watan na shida wanda ke tattauna mana akan Azatu billah min azabil kabri neman tsarin Allah daga azaba da yake ma wasu a kaburbuka Allah muna roƙon ka man tsaya a ƙarshen hadisi na sha shida a fasalin hadisi na hamsin da takwas a littafin wanda muka je sa'adu ɗan abewa kasin ya aka ce yana karantar da 'ya'yansa waɗannan kalmomi a addu'o'i da za su riƙa yi kamar yadda malami ke karantar da ƙananan yara karatu da rubutu su iya kuma yana cewa lallai manzan Allah yana neman tsarin Allah kan waɗannan abaibai a duk ƙarken sallar shi kafin ya ne a tahiya addu'ar ita ce Allahumma inni a bika min aljubun wa a'udhu an uradda ila ardhil umuri wa a'udhu bika min fitnati duniya wa a'udhu min azabil qabri Allah ka tsare ni daga zama matsoraci tsoro mara amfani ka tsare ni kar a maida ni zuwa kaskantacciya wulakantacciyar rayuwa da mutum zai kare ta cikin aikin baki ba da fari ka tsare ni fitina wannan rayuwar ta duniya shine rayuwa cikin sakin jiki wurin saba ma Allah da kuma fitina da Allah ka tsare ni kuma daga azabar kabari hadisin bukhari ne yana nan a silsila ta albani yau za mu tashi hadisi na sha bakwai a wannan fasali na hamsin da tara a wannan littafi mala ya ce an umar khalidin Ibnatu Khalid Ibn سعيد Ibn الآس رضي An عنه أن رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله ummu khalid watan ya ce ta Khalidu dan sa'id ibn al lallai ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa yata'awwazu min azabil qabr ta ji manzon Allah shi innan yana roƙon tsarin Allah daga azabar kabari yana roƙon Allah ya tsare shi daga azabar kabari ma na gaya muku a baya kabari ko ba azaba a cikin shi kawai in ka kalle shi a sa mutum a rufe zaman ka ciki kawai ya isa azaba ma kun gani kuna kallon zaman da muke a nan jifa faɗin masallacin nan amma da duk zamu mu kulla ƙofofin da wundan nan kalli faɗin shi wani sai kaga kamar asma na neman ta tasan mai sai ya fita hankalin shi zai kwanta to ballantana wannan ramu duk wani namiji fa ya san kabari domin an sha zuwa da kai a rufe wani duka fa kabari ko da ka ga an yi babban ya kai haka to karamin fa iya kashe haka ba fa ya wuce haka shi sa mawaƙi, a ya ce ba ka yin gabas bango ya tarbi ka ba ka yin yamma bango ya tarbi ka ba ka miƙewa tsaye ya ce ga itace ya kwamri ai in ka kalla ba a rigingina ake sa mutum ba kuma rubda ciki ba kun gani inda a rigingina ne sai a ce akwai stress saboda koya inda ka karkata da kafaɗa, to faɗin za ka ga akwai stress to amma ba a rigingina ba ba kuma a rubda ciki ba ne a'a da kafaɗa ce ake aje mutum kuma iya kafaɗa, iya fadin ake zirawa haka zai kwanta a kafaɗar dama kai na kudu a nan kafafu na arewa baya na kallon yamma fuska na kallon alkibla din yadda za ka motsa ba hanya ba dama jama'a makon gari kuma a mai da sama a rufe wannan masifar kaɗai in iya haka aka bari kabari ya ishe zama azaba to ballantana Allah ka tsare shi sa annabi a gaban jama'a a bakin kabari ye kuka ye kuka man karanto a baya sai da kuka ya jika kasar da ke gabansa kai ka ce za a kwaba a gini da ita saboda irin hawaye da annabi ya zubar jama'a kun gani ya ce wallahi ko don irin wannan ranar kwaye tattali ran da za a haka kabari a sa ka a rufi ne hazal yau ya ce fa'idu ko don irin wannan ranar da za a haka kabari a sa ka ciki a rufi ko ba don koma ko don wannan irin rana aika yi tattali ko jama'a kun gani ya kuma miƙe kalle su ya ce musu azabul kabari haƙ azabul kabari haƙ azabul kabari haƙ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر kaga ya tabbatar da gaskiyar azabar kabari ya kuma nemi Allah ya tare shi ya kuma kalle shi ya ce to istaizu billahi min azabil qabr kuma ku kuma ku rika neman Allah ya tsare ku daga azabar kabari ku rika neman Allah ya tsare ku daga azabar kabari wannan ya sa duk kaga mai imani da ke da hankali da akwai mai imanin da za ka ga ba hankali gare shi ba wani ba mai imanin da ke da hankali da za ka ga yana suke game da neman tsarin Allah kan abin da ya shafi azabar kabari wallahi kuna kallon na usman za mu karanta za ku kabari ne ya je ya tsaya a kai ya fashe da kuka sai da ruwan hawaye rika fita a gemu ka ce famfo aka buɗe sai da hawaye jika mai gemu sharkaf ga shi hawaye na zuba ta gemu shi aka ce mun sha ganin kana zaman tunanin aljanna da ni'imar da ke cikinta ba mu taba taɓa ganin kai kuka ba mun sha ganin kana keɓa lokaci kana tunanin wuta da bala'i da masifar da ke ciki ba mu taɓa ganin kana kuka ba amma yau ga ka gaban kabari sai kuka kake shaɓe-shaɓe ya ce wallahi barku. annabi ne na ji yana cewa masaukin farko na lahira da Allah ke fara ajabawa shine kabari idan bawa ya tsira daga matsalolin kabari duk abin zai biyo ba ya fi mai sauki idan ko bawa bai tsira daga masifa da bala'i na kabari ba fama ba a ba'adahu a shaddomin duk abin da zai biyo baya ya fi masifa da bala'in da ya baro a kabari na gaya muku rayuwa da Allah ya tsara wa ɗan adam a wuri biyar wurin farko mahaifa da ranka a mahaifa akwai ran da za ka batta. wuri na biyu na duniya rayuwan nan wuri na uku kabari wuri na hudu filin iyama. wuri na biyar shine na ƙarshe wuta ko aljanna wuta idan dai har kabari mutum bai kubuta daga bala'i da masifarsa ba na rantsi da Allah filin kiyama masifar ta ce idan masifar filin kiyama ta fi kabari to ta wutar jahannama kuma ta fita jama'a kun gani sai annabi ya miƙe ya tsaya kan kabari ya ce wallahi ban taɓa ganin wani abu da ke da tada da hankali ba ko menene da ka zai ji ko ya gani wanda mai ta da hankali ne sai da ya zama tashin hankalin kabari a fi shi jama'a kun gani kabari ba wasa ba Allah kuma ka tsare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan hadisi na al-Imam al-Bukhari ne ya fidda shi a lamba hadisi na 1310 hadisi na 18 a wannan fasali na 20 a na 60 a wannan littafi an abi hurairata radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yad'u annabi na roƙon Allah daga abin da yake addu'ar da shi Allahumma inni a bika min azabil qabr wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal a sallaka mun annabi ya sallame a tahiya yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr Allah ina roƙon ka tsare ni daga azabar kabari wa min azabin nari Allah ka tsare ni daga azabar wuta wa min fitnatil mahya wal mamat Allah ka tsare ni daga jarrabawar da zaka yi bawa da ba zai iya ci ba ta rayuwar duniya da lahira ko kuma fitinar rayuwar duniya ko fitinar rayuwa ita ce gaba ɗaya mutum ya rayu cikin aikin saba ma Allah shirka kafirci ‘yan musulmi ne ya saki jiki cikin aikin saban Allah wannan fitinan rayuwa ta hau kanka ma fitinan mutuwa kun mutum ya mutu ba imani ko kuma ka mutu cikin saban jama'a kun gani in dai mutum ya saki jiki cikin kafirci da shirka munafunci aikin saba ma Allah ya rashin sa'a ya mutu a haka to fitinan mutuwa ta haukarsa jama'a kun gane wa min fitnatil masihid dajjal kuma ina roƙon Allah ka tsare ni daga wannan fitina ta almasihu dajjal an gane dajjal wata wata halitta ce kun gane asalin shi kuma ɗaya ne cikin ƴaƴan annabi adamu amma bala'i ne masifa ne yana can Allah ya sa an ɗaure shi za mu zo mai karatu kan matsalarsa watan hadisin tamimin dahil je karanta sayo musulun idan ka karanta hadisin cikin dare ta yiwu ba za ka iya bacci ba annabi ya yi ya da daddare su tamimin dare suka dawo daga tafiya tafiya ce suka yi a jirgin ruwa suna cikin jirgin ruwa sai iska ta taso a kan ruwa ne kamar na teku da iska ta taso sai ta rinka katan katambaliyo da jirgin sai da iska ta wata ɗaya da su tana yawo da su akan ruwa wata ɗaya tana tangal-tangal da su idan ta jifa da jirgin can Allah sai sa bai nitse ba ta dawo da shi nan ta yi kamar ya nitse Allah ya tsari sai da suka yi wata ɗaya sai Allah ya sa talafa sai suka tsinci kansu a wani tsibiri sai suka yi fakin da jirgi kan tsibirin a tsakiyar ruwa suna fakin sai suka hangi dutse sai wani ya je gindin dutsen kawai sai ga wata dabba in ji annabi jasfafa ga ta nan da wani irin gashi gaba ɗaya jikinta sai ya ce masaura ikon Allah ku zo ku ga wata irin dabba kawai sai ji ta buɗe baki ta ce a ah, ikon Allah ya wuce abinda in ka zagaya a kogon da ke dutsen nan za ka gani sai ce o oh, ka ji ikon Allah kuma tana magana ta ce wai kana zagaya ku gani suka zo suka ji tana magana suna zagayawa kan dutsen a kogon kawai sai suka ga an ɗaura wani abu irin da yadda ake ɗaura huhun gora na da yi nan a ɗaɗɗaura ɗan adam sai suka ce ikon Allah ku ga abin da dabban nan ta faɗa kuma haka ɗin kawai shi ma a ɗaure sai ce ikon Allah yau ci abin da kuka baro a baya ko Muhammad ya bayyana ruwan kaza ya kone wuri kaza wace irin matsala ta same shi yana tambaya suna mamaki ruwan wuri kaza ya kone suka ce a'a sai ce to da ɗan sauran lokaci sai ce to muhammadu ya bayyana sai suka ce ya bayyana ya fara da'awa kuma mun ansa sai ce to lokaci ko ya kusa duk ya gama tabiyoyin shi ba su dai kwance shi ba suka basa suka hau jirgi Allah ya sa suka dawo sun dawo madina cikin dare suna zuwa suka wuce gon annabi nabi ya fito ya saurare su ya aka suka kwashe bayani duka suka mai kun gan shi da idanuwanku suka ce sun gan shi sai ya ce to mu haɗu da asuba zan muku cikakken bayanin waye wannan halittar wace halitta ce jama'a da asuba aka haɗu a masallaci ana salla sallah ya ce to da dai ban so yin bayani ba a yanzu amma 'yan uwanku sun je sun gani abinda suka gani dajjal a ɗaure suka gan shi masihu dajjali annabi ya ce yau zan muku cikakken bayani a kansa babu wani annabi ko manzo da Allah ya taba aikowa sai da ya tsoratar da al'ummar shi masihu dajjal fitina kowane annabi yau mutanansa bayanin waye dajjal gwargwadon iko da iyawarsa amma a yau ni zan muku cikakken bayani a kansa kenan zan fede muku biri har wutsiya jama'a tun gama asubar annabi ya shiga yin jawabi ya hau mumbai bayani yake yi bisa jawabi yake kan waye dajjal wala har zahar yana tsaye kan mumbai sai dai kan kana jin fitsari ko yunwa ko kashi ka fita amma shi yana na yana jawabi a zahar ce ta ya tsaya aka kira sallah ya wuce yau mutane sallah ya sallama a zahar da sallamewa ya ƙara ɗarewa mumbai ya ci gaba da jawabin waye da dajjal mai ruwa ya ce idan in ya ma abin sai hankalinmu ya tashi sai mu ɗauka ma dajjal ɗin gashi ya zo bayan bangon nan shigowa kawai zai sai kuma ya ɗan sassauta abin sai kuma hankalinmu ya ɗan kwanta har sai da annabi ya ce musu ku kwantar da hankalinku in Allah ya sa ya bayyana ina da rai a cikinku to ni zan muku gwagwarmaya da shi ba matsala ni zan tunkare shi zan muku maganin shi amma fa in ya bayyana ba ni da rai to kowa kuma sai ta kan shi annabi sai ya ce to amma na bar Allah kula mun da muminai in Allah ya su masu imani Allah zai kula mun da su jama'a annabi ya ci gaba da jawabi bayan azhar halla asar ya tsaya aka kira ana gamawa yayi sallah ya sallame sun bi sallah ana sallamewa ƙara hawa bari. ya ci gaba da jawabi kan dajjal tun la'asar ya ɗora har kuma magariba aka kira aka yi sallah ana sallamewa ya ƙara hawa bari. wallahi jama'a ce isha ana gama isha ne da ya sallame sai ya ce to yau kun ji jawabi kan waye dajjal ka je ka karanta cikakken bayani akan waye dajjal a cikin sayo musulun hankalinka zai tashi zai ce shi Allah zai zo da wuta fa kuma zai zo da aljanna kuma irin wutar da kaji ana wa'azi kanta irin aljanna da kaji ana wa'azi kanta duk sai a yadda Allah ne kuma ƙarya ne annabi ya ce ku ba ido ɗaya gare shi ba shi ko dajjal idan shi ɗaya kuma kwaya idan tashi kamar ta ɗami irin ta ɗame ɗin nan kamar ɗinya da ta bushe sannan annabi ya ce tsakiyar goshinsa an rubuta kaulasan da fa'un da ra'un ai kafirun wannan shi shine zunzurutun kafiri da Allah ya buga stam na kafirci a goshinsa Allah ka shiryar da mu za mu bayani kan dajjal mun ɗan taɓa ma wani ɓangare a wani gaba a baya insha Allah wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fidda shi da Muslim a Bukhari hadisi na 1311 a Muslim hadisi na 580 watan takwas idan kana da bugu ya tukulli Muslim ɗan gajeren nan je karanta zaka ga hadisin an gane hadisan ne ya ta kawo su ga sunan amma bai kawo kamar yadda asali yake a musulun ba cikakke allahu akbar hadisi na sha tara a wannan littafi a wannan fasali eh, al-bukhari ya fidda shi mun faɗa yi ko? Eh, hadisi na sha tara a wannan fasali na sittin da ɗaya a wannan littafi an jabir bin abdullahi al-ansari رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخلا لبن النجار النبي يا shiga wata gona ta dabinai gonar ta ƙabilar banin najjar fasami a aswata rijalin min banin najjar annabi ce ji sautin ihu da kuka na wasu matattun mutane 'yan ƙabilar banin najjar matu fil jahiliya tun kafin musulunci suka mutu kama Allah aiko annabi da musulunci suka mutu yu'azzabuna fi quburihim annabi yazo ana casa su ana azabtar da su a cikin kaburbukan su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun sa annabi ya ce wallahi ba dan in ɗayanku ya mutu kar ku ƙi zuwa ku rufe shi ba da na roƙi Allah ya jiyar da ku azaba kabari to amma abinda nake gudu in na roƙi Allah azabar da yake ma waɗanda ke kabari in na in na roƙi Allah Allah ya jiyar da ku ba wanda uban shi zai mutu ya kai shi rufi sai dai ku je daji ku yarda shi ku gudu ko mamanka ce ta wallahi sai dai ku je da ita daji ku yar ku gudu amma ku yi kamari ku rike ta ba za ku yi ba shi sa sai na yin addu'ar Allah ya jiyar da ku bala'i da masifa azaba da yake a kabari to kun ga dai wannan ƙabila banu najjar annabu zai wuce ya ji ihun da ɗaga saututtuka na ihu waɗanda waɗannan mutane matu fil jahiliya kamun Allah aiko na a matsayin annabi manzo ne ta suka su yu'azzabu na fi quburihim annabi ya ji ana musu azaba cikin kaburbukansu fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fazi'an annabi ya fice gona a firgice fa amara ashabahu an yata'awwazu min azabil qabr suna biyo shi waje a nan ne ya umarce su su nemi Allah ya tsare su daga azaba ta kabari da bala'i da masifa ta kabari fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kar ku manta mun karanta hadisin zaid ibn sabit al-ansari wata ran sun shiga wata gona tare da annabi gonar ta kabilar banu najjar suwa gonaki suke rufe gawawakinsu annabi na kan wata alfadararsa don ba manta ba kawai alfadarar sai ta saki layi ta zura a guje kaɗan ya rage ta zuba annabi da ƙasa a firgice ta zuba a guje Allah ya tsare ba ta kada annabi ba amma sai da ta so ta wurgar da shi saboda zuba ta a guje a daidai wurin sai ga wasu ɗaburbuka ne guda shida ko biyar ko hudu a bayan mun karanta an gane ko to nan tana bauɗewa ta zuba a guje ta saki ta ba wurin annabi ya samu ya fakin a kanta ya tsaya su kuma suka biyo shi sai annabi ya ce waye ya san waɗannan kaburbukan da muka iske a wurin ko na suwaye kaburbukan suwaye jama'a kun gani sai wani mutum ya ce ni na san ko kaburbukan suwaye annabi ya ce kaburbukan suwaye a sai annabi ya ce ta mata haƙula to waɗanda ke kaburbukan tun yaushe suka mutu sai ya ce wa annabi matu fil ishiraki kamun Allah aiko ka suka mutu a zamanin da ake wa Allah shirka kamun a fara musulunci a zamanin suka mutu sai annabi ya ce wannan al'umma Allah ya tsara ta cikin kaburbuka za a yi tambayoyi ba dan ina tsoron kar ku ki zuwa ku rufe mamatan ku ba da na roƙi Allah ya ji yadda ku azabar kabari ka ji dabba tana jin azabar kabarin annabi na kaifa a kan hanya ana tafiya sai ta kwana ta zuba a guje gudun da take Allah ya tsari ta so ta yadda annabi sawa ta ji bala'i ta ji masifa na azaba da ake mawasu a kabarbukansu Allah ka shirya da mu wannan hadisin da muka karanta can na al-imamu abdulrazak ne ya fudda shi a musannaf ɗinsa imamu ahmad a musnadinsa shi ma ya fudda shi hakanan imamu ahmad a kitabu sunna kun gane ku kun yana da kitabu sunna mun ce in Allah ya so ko dai kitabu sunna na al'imamu Ahmad ko usulu sunna ko kuma watan sarihu sunna na al'imamu Tabari Ibn jaririn Tabari yana da sarihu sunna in Allah ya so ana gama sharhu sunna ta al'imamu imam ɗayansu su za a komawa a shekul albani a silsilarsa ya tabbatar da ingancin wannan hadisin an gane ko a hadisi na 3,954 ya ce haza isnadin sahihu wannan isnadin hadisin ingantacce ne ala shar'i muslim ya cika ka'idojin karɓar hadisi na al'imamu muslim jama'a kun gane kun ga abdurazak ya fitar da shi da musnad na imamu ahmad Allah ka shirya da mu hadisi na ashirin a wannan fasalin na sittin da biyu kuma a wannan littafi da malik ya kawo an zaid ibn arkam radiyallahu anhu qala zaidu dan arkam ya ce Allah ya ƙara masa yadda kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kula annabi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-ajz wal kasali waljubuni والبخل walharami wa azabil ƙabri, wannan ɗige-ɗigen yana nuna akwai ragowar addu'a amma mahallu shahid tun da ta shigo to na tsaya a nan jama'a kun gane ku abubuwan da annabi ya nemi tsarin Allah kansu suna da yawa amma kaji Allah ina roƙon ka tsare ni daga gazawa kan yin abin da ya kamata shi ne al'ajazu duk abin da ya kamata in yi a yau in gaza yi Allah ka tsare ni ina yawan ƙara gaya muku a tsarin Allah ya fara halittar ranar lahadi ya kuma halicci wasu abubuwa a ran lahadi iyanan ya tsaya ya halicci litinin ya kuma halicci wasu abubuwa a ranar iyanan ya tsaya ya halicci talata akwai abubuwan da iya iyakarsa kaɗai ya halitta a ran talata ya halicci laraba ya yi wasu abubuwan a cikinta na halitta kuturta allah ya halicce ta ne ran laraba kuturta kaga haci wuka kowanne akwai ran da allah ya yi shi annabi ya ce allah ya halicci kuturta ne ranar laraba don haka kar wanda ya yi kaho a ran laraba in za ku yi kaho ku yi a ranar litinin ko talata ko alhamis amma ya ce kar ku yi a ran laraba domin ranar ce allah ya halittu kuturta to me ya hikimar hana yi a ran laraba allah da ya sani amma da za ka matsa binkici wallah za ka iya ganuwa allah ce ya taimake ka ka sani jama'a kun gani kun san a cututtuka ba wacce take masifa irin ta kuturta ita ce ciwon kai tsaye da annabi ya ce idan ka game ita yan hadisi ne na muslim ya ce sirra minal majazumi shiraraka minal asali idan ka hangi mai cutar kuturta ka zuba a guje ka ɓace irin yadda in ka hangi zaki za ka gudu saboda cuta ce mai mugun wahalar warkewa kuma tana bin ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunne da duk wanda zai fito tsatsara ka ya ta kama ka sai ta fita a cikin shi amma kun ga da yake musulunci addini ne na watan likitanci da harkar sanin yadda maganin cuta yake man karanta addawar dawa na ibn al-qayyim aljawabul kafi liman sa'ala an jawabish shafi man karanta nan babu wata cuta da Allah ya saukar da ita a doron ƙasa kamun kawo ta sai da ya fara kawo maganinta annabi ya ce wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai shiga ilimi na musulunci ba ne amma wallahi zai iya ganowa kun gane wanda ya sa ga har cutar kutarta zamanin sayid na umar ai karanta a tarbiyatul aulad fil islam ta abdullahi ulwan sayid umar ya ga wasu kutare suna yawon bara da cross a wuyan kiristoci ya ce wa musulmi a tsaya ina waɗanda suka san kan cutar kuturta aka ce ga su me kuka sani na matakin kare kai da kuma yi wa mai cutar magani suka bayani ya ce ku taimake su a yi musu magani matakin kare kai da kuma zuwa a yi musu magani kuma aka yi musu magani su kawar ke fiyar ƙarya ne wani ya ce akwai cutar da ba ta da magani mu san ba cutar da ba ta da magani sai dai kawai karatun ka bai kai ba ta yaron bature ta je kayan medicine ne ko pharmacy a karkashin ilimi na bature da haka in bature ya ce akwai cuta to ka yarda akwai duk yanda cuta ke damun mutane in ya ce ba ta kai ma sai ka yarda babu amma wallahi al'azim da annabi ya ce ba cutar da ba ta da magani na rantsi da Allah yadda na yadda akwai Allah haka na yadda ba cutar da ba ta da magani kaga dai an kai ƙarshe wallahi billahi Yadda ka san ni na yadda akwai Allah wallahi ba shakka kuma na yadda Allah nan ɗaya ne to wallahi billahi al'azim ba cutar da ba ta da magani na san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi as-sadiqul masduq jama'a kun gani la yantiqu anil hawa kuma ko da ya faɗi magana sai ya ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda ko bai sani ba zai je makaranta bane to ko za a yi sani jama'a kun gani in annabi ya faɗi magana yankan reza ne kan kat an kai karshe kama Allah ne ya faɗa shi sa karanta manzilatun sunna fil islam albani ya ɗauko maganganu ya sa ƙur'ani da sunna ƙarfinsu ɗaya wurin kafa hujja kan wata matsala daraja ce ƙur'ani ya fi sunna ƙur'ani ayon ƙur'ani sun fi darajar ayon sun fi darajojin hadisai amma wallahi karfin su daya ƙur'ani bai fi sunna wurin karfin kafa hujja ba sunna ba tafi ƙur'ani karfi wurin karfin kafa hujja ba duk ɗaya ne karfin su ku karanta manzilatu sunna fil islam Allah ka shiryar da mu Allah lalle ina roƙon ka tsare ni daga gazawa kan abin da ya kamata in yi shi yasa nake cewa wanda dukke da tsari irin na musulunci ka karanta alwaktu fi hayatul muslim na kardawi jama'ar musulmi abinda fi ya kamata a ce kayi da safe karka gazayi ka ce bari sai da rana na karka hada aikin da ya kamata a ce kayi da safe ka kai shi rana don akwai aikin da ya kamata ka yi da rana idan suka zama biyu to ba za ka kyauta su duka ba wannan sa ubangiji a tsarin halitta ya nuna mana yadda ya kamata mu rika yi kun gane ubangiji fa tsarin shi ya gaya mana inna ma amruhu a da shi an kula lahu kun yanzu nan Allah zai iya kirkirar halittar lahadi litinin talata laraba duk abin da zai na halittu a cikinsu. yanzu zai iya yi amma sai ya nuna mana tsari abin litinin kar mu bari mu ce mu kai shi talata mu gama shi a litinin na talata kar mu jawo shi mu ce mu kawo shi litinin a'a mu ban na lahadi a lahadi mu ban na litinin a litinin Haɗa su zai wahala mu kyautatar da yinsu a yanda tsarin da Allah ya musu jama'a kun gani ka diba ka ga in kana da hankali idan ka ji ana hayya ala sala ladan ka ji an zo ana kadi kamitin sala ba ka zo aka yi da kai a jam'i ba za ka je ka yi ta kai kaɗai in ka lura da kyau da wuya ka kyautata ta kamar yadda za a yi ta a jam'i ka yi karatunta a natse ka yi rukunta a natse ga lokacin da aka nemi ka shiga jama'a ku yi tare kaki in ka zo yin kai kaɗai da wuya ka kyautata ta jama'a kun gani shi sa da yawa kowane karatu ne na faɗa da yawa mutane suka kuskura fahimta ka yana naziri abin nan kawai sai ka cire shi a makarantar naziri 2 sai ya kai shi wata makaranta primary 2 yana zuwa firamare 5 sai ka ɗauke shi sai ka ce kai jarabawa zai shiga js 1 yana zuwa js2 kawai sai ka ce exam zai jse yana fara ss1 da ya je 2 sai ka ce kawai kai jaraba da ne ko kowa ya konafte duk muje a yaci ta hanyar satar jarabawa duk muje wallahi tallaye ya je jam ya ci din ya je ya fosuyin idin e ya ci akwai matsalolin da za ci gaba da bin shi na ss3 da biyi ba a 100 level ɗin shi a nce 1 ɗin shi jama'a ba a banza ba allah ya nuna mana tsari komai a to ka taɓa ganin wanda kawai kalli gidan bene kawai sai ya taka so ɗaya shi ke na ya ji shi a sama taka kake ɗayan bayan ɗaya ka lura duk da mai haɗa guda uku a steps ya haɗe su daga ƙafa kawai tsallake uku wata ran inda ya ɗabi a shi ne sai kafar ta gurɗe da shi ya faɗo komai ka bi a yanda aka tsara shi ina cewa wannan tsari na education da kake gani duk da su educationist ba su a tsarin su ba nazi. primary one wallah kar ka taba tunanin yan secondary suka tsara ilimin profesoshi daktoci ne a fil na education su ne fa suka zauna suka yi tsarin speciality waɗanda suke ƙwararru ne ko a cikin waɗanda professors ne a education ba fa kowanne aka saba sai da aka tantance suka tsara ma ƙasa ga yadda za a gudanar da harkar ilimi jama'a kun gani suka dai kwana biyar a hutun kwana biyu a wata kaza a ce an gama first term second term kowane hutu kuma ana kallon ga adadin kwanakin da za a yi wala duk masu ilimi suka tsara ka mu abinda da muke kallo kawai kamar harbata maci ne abin kawai suka ci suka ci suka koshi suka tsara to ba haka bane masu ilimi ne suka tsara shi sa ga harkar ilimi ga tanan ga tanan kullum sai ga kamar tana ƙara lalacewa abin da ya kamata a ce wani profesa ne ya sani wallahi kana tunawa da shi ga bai san abin ba wani dakta ne abin da ya kamata a ce ya sani phd gare shi sai ga wasu abubuwa gaskiya anya kuwa wani ya masters wani kuma digiri ta yin ka tattauna da shi a fil ɗinsa sai ga toya aka yi kun gane ko na gaya mana karatun asuba da muka zo ta gaba irin wannan na ce wallahi ko da a makarantar allo akwai abin da ake ce mafa zuku falan na kumu illa azaba in dai kai zuku to falan na kumu kuwa illa azaba Allah ka tsare ma kun gane ko to min al ajiz gazayin abin da ya kamata wal kasil da kuma lalaci in shantake in lalace shine kasala kun gane ko wal jubni da tsoro mara amfani wal bukli da rowa mutum ya zama mugun maroci damuki ya zama maliki kankamo ko shi zai cin kayansa bare ya bari wani ya ci a haka kuma zai mutu da ciwon yunwa a jikin shi saboda masifa to annabi ya ce dai aljanna gata amma ka same ta akwai wahala ala inna fil atallahi ghaliya annabi ya ce kana da hali ka same ta wala biyu sai ya ce illa man kala hakaza wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai ce wa qalilun mahu kana da halin da za ka taimaki wani waya je lahira ka shiga aljanna ƙarya kake in dai da halinka sai dai wanda ya rika ɗiba yana taimakon ƴan nan ya ɗiba ya taimaki ƴan gaba ya ɗiba har ƴan nan ya taimakawa annabi ya ce ya ɗebo har ƴan bayan shi da suke da buƙatar taimako sai ya taimaka musu amma ya ce a masu arziki ɗan kaɗan ke iya haka ɗan kaɗan wannan ma ɗin malin ƙilla ne wa kalilun kaga ɗan kaɗan ne kuma ma ma kaɗan ɗin kaɗan ko a cikinsu ake samu suke iya yin haka walharami da tsufa kun ga annabi taɓa neman tsari daga dattako ba saboda na gaya muku akwai bambanci tsakanin tsufa da tsoho da dattijo shi dattijo ba shekaru ba ne tsufa ko shekaru ne to kuma tsoho akwai tsohon kwano akwai tsohon najadu akwai tsohon duk ga akwai tsohon bariki akwai tsohon tsiya to kaka iya samun tsohon arziki amma dattako a'a duk wanda kaji an ce dattijan to shi ba shekaru bane wata siffa ce ta nagarta har yaro kana iya ganin shi da ita Kaji ana cewa wannan yaron gaskiya dattijan ne kama an kaji an ce ta ana ai tsoho ne tsohon nan kaji ana tsohon nan to akwai matsala ma an kaji ana dattijan nan sai dai wanda ya faɗi kalmar bai san me take nufi ba amma dattijo nagarta ce wata siffa ce ta nagarta idan ya ce a a a din in ya ce a a a ne gaye da tausayi da sanin duk abin da ya kamata mai shekaru ko mai matsayi irin nashi a ce ya yi ya kuma san abin da bai kamata ba kuma ba zai yi ba to wannan sai a ce dattijo Allah ka shiryar da mu wa azabil kabari Allah ina roƙonka tsare ni daga azabar kabari wannan ne mahallu shahi alima Muslim ya fitar da shi a nan ba hadisi na 2724 ka je karanta silsila sahiha ta albani a lamba hadisi na biyar. Allahu akbar alfaslu sabi fasali na bakwai albaha'im dabbobi tumakai da awakai tasma'u aswatal na fi kuburi suna jin ihu da daga saututtuka na waɗanda ake azabtarwa a kaburbukansu za a zamanin ibn miya, idan doki godiya ko doki ko wani jaki in ya ci leda ta murde mai ciki aka ba shi manja ya ƙi kasa ta duk abin da za a yi ya ƙi fitar da ita a cikin shi ta murda cikin sai ce a kama a kama a ɗauki dokin sai a kai shi makabartan mushirkai sai a ɗaure shi a cikinta sai ce a ba da wuri ana ajiye shi sai ga kunnuwan shi sun ɗaga far haka sai zare ido zuru sai dinga ihu in ya miƙe dama yana tsaure in ya zafura sai kafa igiyar sai kaji fya sai zawo sai zawaye wannan leda sai dawo gida a guje ya ji a ta yara azabar kabari wasa ce shi sa ka je makabarta arna sai ga tinkiya ita daga sai ta wani zuru sai ga tana baya sai ta zura a guje ta ji mala'i. hadisi na farko a wannan fasali na 63 a wannan littafi a ابن mas'udin radiyallahu الله عنه عن sallallahu alaihi الله عليه وآله وسلم jama'a abdullahi dan mas'udin yace annabi ya ce ah, innal mauta lalle matattu waɗanda suka rasu wasu layu'azzabu na fi kuburihim wallahi ana azabtar da wasu da suka mutu a kaburbukansu hatta innal baha'im har dabbobi latas ma'u aswatahum tana jin ihu da ɗaga saututtuka na ihunsu saboda azaba da ake musu a kabarbukansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-imam tabarani ya rawaito shi al-kabir dinsa a Sheikh albani a Sahih at-Targhib wa ya tabbatar da ingancin hadisin a lamba hadisi na 3548 hadisi na biyu a wannan fasali na 64 a wannan littafi an abi sa'idin al-khudri radiyallahu an wannan za ku ga sa an aba to kuskure ne na bugu an abi kun ga wurin ko ba wasu limfata a naku akwai to kowa ya gyara karka bashi a haka wata ran matarka ta je ta karanta an aba to ba aba bane ka bugi wani a hanci in ka faɗa haka abu sa'idin ya ce allah ya kara masa yadda kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maza allah ya ce iza wuri atil janaba idan aka ga gaban liman zai mata sallah yi kuma mata sallah aka gama sallah fahtamala har rijalu ala anaqihim mutane suka ɗauke ta a kafadunsu an gane ku shi ta ba a ɗaukar gawa irin ɗaukar da sojoji ke mata kasan su suna rike makaran ne a haka ana tafiya ɗas ɗas ɗas ɗas abu ma ya zama fareti an gane ana gama sallah sai a ɗaga makara sai a aje ta a daidai kafaɗa wannan shi ne sunna kun gane ko? sunna kenan kai wani lokaci da za ka ga wani wai yana so ya kama yar sauri sai ya ɗan kurɗa shige tsakiya sai ya ga shi a kai kawai ya riƙe abin aka fala ka zo da bidi a ba haka suna ta ce ɗan uwa wannan shirme kai kun gani sannan ku sani ita gawa in an ɗauke ta a tsarin sunna idan a ƙafa za a kai ta a rufe to waɗanda za su raka ta suna da zaɗi. kana iya wucewa gaban waɗanda suka ɗauke ta ko ka tsaya a dama ko ka tsaya a hagunsu ko ka tsaya a baya amma abin da ya fi a sunna shine waɗanda suka ɗauka suna gaba mu da za mu yi rako muna baya wannan in a ƙafa za a kai ta akwai wannan zaɓin Allah ya sa kun fahimta makabarta ce kusa an ɗaugawa to in a ƙafa za a ji in kawo wuce gaba ba laifi ko kuma ka tsaya gefen daman waɗanda suke ɗauke da ita ba laifi ko ka tsaya gefen hagu ana dai ta tafiya ba laifi ko ka tsaya a baya amma abin da ya fi falala shi ne in an ɗauke ta suna gaba kuna biyu a baya haka ya a ƙafa to amma baya halatta in a abin hawa aka ɗauke ta za a je a rufe wani ya wuce gaba gaba ɗaya a baya za a bi a keke ko a babur ko a mota du sai dai ku tsaya motar da ta ɗauka suna gaba mu muna biya a ba wannan shine tsarin raka gawa in an ɗauke ta za a je a riki kuma tsarin sunna bai zo a keɓance wata mota a ce wannan ta ɗaukar gawa ba ce tsakanin da Allah ba daidai ba ne kun gani kawai a aje ta sai don ɗaukar gawa kawai dai ana iya cewa wannan motar masallaci ce misali kun gani ana harkar neman kuɗi da ita ko ana harkar wani abu idan an yi rasuwa ba laifi a ce a zuwa ɗauki gawa da ita amma a keɓa mota kaɗai a aji don ɗauka ga wannan ya saba matsarin sunna kun gani mun karanta wannan a kamun jana'is an gani ta dai mahmudul misri abu amma wannan ɗan talkisun da yi mun karanta shi a nan

shi ma direban Allah watan su dai dole sai sun dai ce an yi kuskure to jama'a ya suke so a yi kenan ai ko zamanin annaba a dai kurar doki ne ake iya ɗauka to kurar doki a gaba take ko a baya to to shi kenan duk wanda ke da wannan tunanin watan shi yana cewa a taho da bulldozer sai a sa gawa a wannan karfe. a ya kamata mutum ya zama mai hankali saboda Allah to wannan ma dai tunani babu ni ba ma taɓa jin wanda ya amma suna faɗi ko watan dole ce ya nemo mai suna laifi to a dai tsoron Allah to kaji idan ka aje wa liman gawa ya wuce mata sallah kuma da Allah mutane su kiyaye ita sallar gawa yadda ake sahu a sallar nan haka ake a suna. idan mace ce namiji yana liman na tsayawa a ta in mace ce in namiji ne sai dawo bayan shi daidai ka faɗa sai tsaya a nan kun gani kuma sai wani ya cire takalma shi ɗazin Allah ya ɗaya daga cikin watan iyayenmu nan rasuwa matar malam isa marigayi lokacin da aka zo yi mata sallah an ya to ba daidai ba ne sahu ake irin na sallah ko a ka'aba ka je aikin hajji haka dai kaga ana yi ko a madina masallacin annabi ka je haka dai kaga ana yi ba a cewa a mammatsoto amma mu nan ko juma'a aka yi rasuwa aka je da gawa wai idan aka zo za a yi mata sallah wai sai a ce duk a mammatso wallahi shirme ne shirme ne jama'a a inda kuke a sahu a haka kowa zai tsaya kuma za a haɗa kafa za a haɗa kafaɗa liman na can gaba gawa na gabansa in namiji ne an ji inda za a tsaya in mace ce an ji a sallar gawa kuma kamar yadda ɗazin na faɗi ba a in istiftahi sunna ba su zo da yi ba a sallar gawa amma ana isti'aza ana basmala sai ai fatiha ai sura surar da ka iya ko gajera ko mai tsawo eh a kabarar farko sai dai kuma kai da ka yi limai ya kamata kalli bukatun mutane kar ka zo kuma kai fatiha ka faro bakara kuma ka san yau mandi kuma an ce tara ko goma za a yi sanna, kowa yana so a gama ya tafi ofis kai kuma kana ta bakara duk wani limamin da ya zama haka in kana da uzuri wallahi kawai sai ka ja wata yan gajerar sura kawai sai ka Allahu akbar bara ta bi shi kuma ya ci gaba da jama'a kai salatin annabi Allahu akbar kai ta uku ka yi mamaci addu'a Allahu akbar kai ta hudu ka roƙi Allah ya sa mu cika da kyau da imani ka sallame ka jaye ka fita kai ta yakka ka basu na. ya halatta in dai a sallar farilla haka ya halatta to a irin wannan sallar da ba ta farilla ba ya halatta yi duk wanda ya ga za a riƙe shi a sallah ko asuba ko zahar ko la'asar ko magariba, ko isha ko karanta fito sunna na da sabi mujalladin farko ya halatta in kaga an tsawaita kai kuma kana da matsala sai ka ja gefe in ba wurin da za ka ja gefe sai ka ƙari shi sallarka kai ka ci gaba kawai ka basu ka sallame ka tashi fita ita yanka sanda suka gama su kuma sa ta ci duk wanda ka bi sallah kaga zai zai ja ta ta wuce kai kuma kana cikin matsatsi ko da yanzu mutane ba za su yi haka ba shi ma mu'aza ai da aka yi haka ya zargi ko dai munafunci aka shirya ya je wurin annabi shi ma ko wanda ya je gun annabi sai da annabi ya ce wa mu'azu dan jabal a turidu an takuna fatanan ya mu'azu za ka raba min kan jama'a ne mu'azu a turidu an takuna fatanan me yasa ɗayan kuɗin zai wa mutane manci ba zai kula ba a bayan shi akwai tsofaffi akwai waɗanda marasa lafiya ne akwai masu rauni akwai wanda yana da bukatar gabansa ya zo ne ya fi jam'i in an gama ya tafi to ka shi tun ana sallah yana duba an ce mota za ta tashi ba ƙarfe bakwai daidai ga sha kana neman bakwai saura minti kuma ga motar ta tana fifi kuma makpolo ce za ta tashi kuma kai sai ka tsaya ka ci gaba da bin shi a haka kai bakwai da rabi ya gama sai kai maza in ya ci wannan fa za a samu matsala wallahi sai ka jage gefe karshe sallar ka ba sallar ne za ka yi ka faru ba wannan sallar ita za ka ci gaba kuma ka samu jam'inka. ka jama'a kun gani ya kamata mutane su rika fahimtar sunna a yanda take ka rika kallon suwa ke bayan ka da Allah in kana atini kai ne liman bayan gama fatiha za ka baro bakara to idan ka baro bakara tun da baka atini kai ba ka tunanin akwai wani mai ala'ila asirin? ya kamata mutane su rika kula kun gane ko da irin waɗannan abebe an nuna lokaci ya za mu tsaya nan kai tsaye karatu sai jibi insha Allah fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum